Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu mu da haka kuma mu da sake saduwa da ku daga nan studio Kalangu inda za mu kawo muku da wato wannan muhawarar tamu a game da batun kammala aikin hajjin shekarar bana. kuma za ku biyo mu sau da kaha ku ji yadda abin zai kasancewa amma sai mun bayyana wato wannan taken labari ko kuma mu taɓo abubuwan da suka faru a game da wannan batu na shirye-shiryen hajjin bana da abubuwan da suka faru a wannan ƙasa mai tsarki. Hukumomin Saudiya sun kara yawan adadin alhazai a wannan shekara karin mutane na 800 fiye da shekarar bara. A dunkule kasa mai tsarki ta karbi a jimlice yawan alhazai da ya kai miliyan biyu wanda ya zarce na shekarar bara da ke miliyan 1.8. game da kasar niger saudiya ta baiwa kasar mu kujera dubu goma sha biyar da ɗari takwas amma duk da haka mahajjatan niger dubu goma ne da 'yan kai suka sami zuwa wannan ƙasa mai tsarki sannan kuma za a iya cewa kamfanonin jiragen sama biyu ne suka yi jigilar alhazai su ne niger airways tare da haɗin gwiwar max air da kuma hambali airways wadda shi ma ya yi aiki tare da wasu kamfanonin ƙasar saudiya miliyan biyu da jika ɗari biyu da talatin da takwas da ɗari takwas da arba'in da biyar su ne kuɗin zuwa hajjin shekarar bana wanda ya zarce na shekara ta dubu da goma sha shida wannan ƙarin ya fi yawa sosai dalilin da ma ake tsammani yasa yawancin alhazan nijar ko kuma ƙasar nijar ba ta cike wannan adadi ba da ƙasar saudiya ta bata a cikin wannan mahara ta sido kalangu za mai da hankali kan tsare-tsaren hajjin bana da aka dora wa hukumar koho tun daga farko har ƙarshen wannan ibada da ke ɗaya daga cikin ginshikan addinin musulunci guda biyar yaya kuma mahajjatan Nijar suka yi zaman bakuncin su a ƙasar maka da ayyukan da suka gudana da batun kulawarsu da suka samu daga kamfanoni da ma kuma koho wannan kuma daga dukkan matakai a na wannan aiki na hajjin shekarar bana. domin tattauna wannan batu na sakamakon hajjin bana da kuma yadda abubuwa suka faru a wannan ƙasa mun gayyato baƙi da suka hada da wato mama nuri na addc wadata wato shugaban sannan kuma za mu samu muhammadu hafizu na hukumar koho wanda ke kula da harkokin tsare-tsare ta wayar tarho sannan kuma malam sadi abdu na anap wanda sakatare ne na dindindimu sannan akwai abdu sule abubakar wanda ake kira tamago sj na apa to waɗannan malamai tare da su ne za mu tattauna to amma kahin mu soma wannan mahara muna da wato malam muhammadu hafizo na kuho a wayar tarho malam muhammadu kana jina Eh, to Mala Muhammadu an kammala wato wannan aikin haji na shekarar bana. A dunkule wannan hukuma taku ita ce aka ɗora ma nauyin shirya wannan aikin haji na shekarar bana. A dunkule mi za ku ce kafin mu shiga cikin gundarin shirin? To alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu ala da ya nuna muna wannan rana. Bayan mun eh, maka an ta da alhazai an dawo da su lafiya gida. kuma alazai gaba ɗaya sun dawo gida lafiya kuma sun samu sun yi ibadodinsu lafiya muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala daga yanzu kuna cikin shirye-shirye na aikin haji na dubu biyu da goma sha takwas To a dunkule wannan aiki da an ka dora ma hukumar taku waɗanne irin matsaloli ne kuka fuskanta a can ƙasa mai tsarki? Kamar dai yadda muka saba gayi mana aikin haji dai aiki ne wanda yake da wuya hmm. saboda aikin na Allah kullum yana da abubuwa waɗanda ba da hmm. aiki ne dai wanda yake bukatan mutum ya yi haƙuri kuma ya yi kuzari hmm. amma insha Allah bana dai yanda muka gani kuma yanda alhazai suka gai kurakuren ba su yi yawa ba kamar ana muna sanin uh, daga cikin kurakuran da aka samu kan wannan aiki na shekarar bana da hukumar ku ta yi fama da shi? Eh kamar yadda kun ka sani dai kun ka shi kuma a labaru an samu matsaloli eh, a mina wajen eh, ta eh, fannin abinci mm-hmm. wasu alhazai wani biro na cikin waɗanda suke kula da alhazai a can saudiya mm-hmm. bai yi aikin shi yadda ya kamata to wannan dai ya kawo cikas mm-hmm. ta wajen fannin ba da abinci na alhazai mm-hmm. a nan dai ne muka samu kurakurai mm-hmm. kuma wannan eh, alhamdulillah an samu an gyara saboda kwana biyu ko kwana uku ne an yi sannan aka gyara bayan wannan kuma wanda ya samu ya yi kuskuren ya gane kuskuren shi kuma ya samu ya ba da kudaden Eh, alhazai an ka raba ma kowa eh, abin da ya saura cikin kuɗin shi an ka ba su haɗin su. To wannan hukuma taku ta ɗauki matakai da dama wajen fannin kula da lafiyar wato eh, mahajjatan Nijar a wannan ƙasa mai tsarki sannan kuma an ɗauko batutuwan da suka jibanci shi kankan shi aikin shin na duk ma ba samu matsala ba ko da yake ana cewa an samu mutuwar wasu daga cikin 'yan Nijar a wannan shekara ta bana. Eh a ta fannin ciwon lafiya dai nan ba a samu matsala ba. Alhamdulillah mun kai magani isassu kuma an kai likitoci ƙwararru waɗanda sun kai aikin su alhamdulillah yadda ya kamata. Amma zancen rasuwa kamar yadda ka sani wannan zancen ajali ne. Hmm. Saboda haka akwai mutum shidda waɗanda sun karbe mu gidan gaskiya. Mm-hmm. Muna roƙon Allah eh, ya gafarta musu. kuma ya ba iyalinsu eh, haƙuri mm. amma dai wajen eh, eh, magunguna magungunan sun isa kuma likitocin da muka kai alhamdulillah likitoci ne waɗanda suka kore cikin aikin su kuma sun ba da gudunmawa sosai wajen ciwon lahiyan alhazai. To a nan gaba ya aikin ku zai kasancewa tare da kamfanoni ko ejoji game da aikin hajji da umara? Kamar dai yadda ka sani duk shekara akwai abubuwan da muke eh, gani wurin kurakurai ko ko nakashi a cikin aiki waɗannan duka mun rubuta su za mu cira ejoji eh, masu kula da kamfanoni za mu zamna da su eh, mu yi magana mu tattauna abun da ke sa insha Allah nan gaba waɗannan kurakurai a sayo kansu a gyara. To Mala Muhammadu Hafizu a wani sako gari ka ga 'yan Nijar Eh, sakon ne da muke da shi eh, shi aikin haji yana bukatan mutum ya shirya da wuri ya tashi da wuri saboda haka da su maniyata waɗanda suke da niyan tafiya haji na, shekara mai zuwa da su kuma masu kamfanonin ejoji ya kamata kowa da kowa ya tashi da wuri a shirya wannan aiki saboda littin da ake samu cikin shirye-shiryen wannan aiki shi dawo eh, cikas saboda haka kiran da muke da su duk wanda yake da niyya tun yanzu ya bayyana ya ta ya rubuta kan shi kuma ya shirya takardun da ake bukata saboda wani bi neman takardun ne yake kawo ma mutane matsaloli a ƙarshe ko ko waɗanda su kuma masu shirya aikin nan kamar ejoji su kuma su yi ƙoƙari duk kurakuran da sun ka samu a bana su yi ƙoƙari su gyara su kuma su yi ƙoƙari wurin fannin faɗakar da alhazai musamman wajen eh, kaya da muke saya a can waɗanda wani bi suke yawa kawo su yana kawo matsaloli hmm. kuma su faɗakar da mutane wajen eh, guzuri da suke kai da fannin lafiya mutum ya kamata tun kafin ya tashi a nan ya duba lafiyan shi in yana da lafiya cikakka wannan yana iya tahiya wanda bai da lafiya allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya mishi rungume kenan ya eh, ba kan shi lahiya wannan shine sakon da muke so mu isar da eh, ga kowa da kowa. Malam Hafizu Muhammadu na hukumar Koho mun gode kan wannan karin haske da kuka bamu. To bari mu dawo a nan ɗakin magana kamar da na bayyana muku muna tare da Muhammad Nuri na ADDC wadata sannan kuma muna tare da Sadi abdu na anap da kuma abdu sule abubakar wanda an kafi sani da chamago na apa to bari in fara da eh, malam mama nuri wannan batu na aikin haji batu ne wanda ke da sarkakiya kuma aikin haji na daga cikin mayan shika-shikan addinin musulunci shin batun hajin shekara bana an an ka tambaye ka ya tsaru a wannan shekara ko kuma an samu kurakurai Eh, muna godiya da kuka gayyato mu akan wannan eh, muhawara musamman ma abin da ya shahi haji ta bana to bisa duka alamu kuma bisa duka dan bincike da muka yi mm-hmm. tsari na haji na bana ya dan dara na shekarun baya mm. na ɗaya na ɗaya bisa suhuri na alhazai idan gaskiya idan da za a duba wanda aka ba suhurin Niger Airways ce. An kawa ta shekara ɗaya da koho don ta tallaba ma koho suhuri na alhazai. Bana kaɗai aka samu damal ba wannan kamfanin ɗaukan ɗawainiyar suhuri na alhazai gaba ɗaya. Da kashi hamsin Saudiya ce kashe hamsin Nijar. To Allah sa cikin tantamna da aka yi. Akwai wasu ƙa'idodi da aka hudawa a mu. Kamfanonin Saudiya suka hudu a ƙasar mu. musamman ma wa'ansu kuɗaɗe wanda ya kamata su su biya suka ce a sai dai Nijar ta biya. To a bisa haka ne Allah ruhu asiri aka ce a da ba za su biya ba su da Allah su barwa Nijar damar su dauki wanda suka ga dama. Mhm. Alhamdulillahi aka ba Nijar Airways su kuma suka yi hulɗa da Max Air. To kaga wannan shine na farko abin da ba a taɓa yi ba. Kuma abin da ba a taɓa yi ba in dai kamfani ne ake so namu na ƙasa in dai akwai kishin ƙasa. Wannan abin yabawa ne. abin yabawa ne tun da ba a taɓa yi ba mhm. kuma ya kamata mu ma mu san mu yi zanki tunani kamfanin mu na ƙasar mu ya kamata mu ma mu san ya zami ya bunƙasa ya na ne za yi nan gaba an dai harkar hajji ce ya zama tun waiwai kamfanin eh, wannan na ɗaya mhm. na biyu wajen ɗawainiyar alhazai daga nan zuwa madina shi ma tun da aka dai kalandare lalle akwai lattu da aka samu ina ji na kwana guda ne ko kwana biyu mhm. amma ya danganta da aika kuɗi da aka yi kuma lokacin da kuɗin ya kamata ya isa amma tun da aka fara ba a samu tseko ba alhazai sun je a da dai aka yi program sun je daidai lokacin wannan shine zancen sufuri amma cikin harkar sukurin akwai mushkila guda kamar wace ce mushkila guda ita ce kayan zancen horo hafizu ya yi zancen horo wani bi mahajiyata akwai taurin kai taurin kai menene ni na yi imani duk masu agents suna waye musu kai musamman ma bisa kayayyakin da ya kamata a kai shi amma gani ne da ido harka ta goro ta zama matsala musamman ma duk wanda ya zo madina ya ga yadda ake bincike a kaya ake amshi a kaya wani bi ma sai ka ji ƙananan magana ana ana ana cewa kusu da sata da yawwa amma sai ka gani in ba goron ma ya huce inta a wanda zai kai bahu guda tukum tunda ni na gani da idona Allah ya sa daga Madina da muka je cikin kwana uku nan so bi ina zawa airport tunda muna cikin dan committee hakan ga sai ka ji ana ga maka magana a kowanne ya dauko a cikin valis sai da aka dauko kilo 60 to ka gani wannan akwai mushkila hmm. kuma alhali shi goran nan in za ka tahe da shi ka'idar da ake haɗi ma bai wuce kilo biyu ba mm, kamar dai kwaya ce da ake hana shiga eh, da ita a amurka a ba kwaya ba ce ba a hana ba misali eh. misali kamar amurka ai ana hana shiga da kwaya to kama ita kuma saudi arabia wannan gora tana hana eh, shiga da shi ko shi dai na ci tunda dai an sama da cin gora ko to na ci kana iya taya da shi <laughs> amma ka ga di ba ka ga yan Najeriya na kasuwanci Najeriya da dan Najeriya ba ka ga mutum ɗaya da goro wannan dai mu ne aka sani da wannan matsala mm. musamman ma Nijar. To kaga wannan ita babbar matsala ce ya kamata a tantamna bisa harkan nan ta goro. To malam wannan a ban kare ba, ban kare ba, kai zancen abubuwa da yawa. Akwai zancen mina. Mhm. Lalle hafiz ya zancen mina. Mm. Amma mina biro ɗaya transcend transist transcend 38 ne biro hudu ne. Mm. A cikin biro hudu ɗaya ne bai yi aiki na kirki ba. To amma abin ya kace ce kwace amma shi ciki da yunwa. baka hana mutum ya ce a'a amma cikin biro hudu ukun nan normal sun yi aiki wannan an samu mushkila wannan haka ne mushkila kuma kowa ya imani i an same ta kuma an kawo dan gyara amma ya zamanto wannan kamar wa'azi ne gare mu gaba a gyara ta mm. gaba a gyara ta saboda amfanin alhazan mm-hmm. to alhaji ina zuwa saboda akwai lokaci gare mu to malam saddi abdu mm, na anap zan taɓo wato kuɗin kujerar shekarar bana shine miliyan biyu da jika ɗari biyu da talatin da takwas da ɗari takwas da arba'in da biyar shin uh, ku waɗannan hukuma ta ku uh, ta masu kamfanonin hajji da umara shin wannan kuɗi ba su yi yawa ba tunda kowace shekara ana ganin kuɗi suna ƙaruwa alhamdulahi studio kalangu da ka ba mu dama mu zo cikin wannan muhawara ka tuntuɓo inda muka sani shi dai harkar tsadar kuɗin hajj e, mu muna jin akwai wanda ya kamata a ce sun san hajji ya yi tsada kuma akwai hanyoyi tar a buɗe wanda in aka bi su kowa zai ga an rage hmm. wannan tsada menene gindin tsada kala ɗauko zance daga sama a ɗauko shi daga ƙasa mm. ina ne ƙasa shi dai agence de voyage a niger in ka ƙera ta bayan takardu kuɗin takardu da ka kashe irin na kowane kamfani sai ka zo ka zuba miliyan biyar na kusiyon a mm. cikin koho sai ka zuba miliyan biyar mm-hmm. a gare ma kai hoto wannan miliyan biyar in ma wani guri ne ake kaita wanda za a ce gwamnati zai mata wani lissahi daban in ya ga ta yi yawa ya rage amma a barta a hannun koho miliyan biyar ta lime a nan hmm. in kai chef da agence samu amincewa ko ba samu amincewa wannan wannan in baka zuba ba baka da ajans kuma in ka zuba sun bace har abada ɗaya kenan na biyu in ka je haji sau ɗaya sau biyu na uku baka zuwa sai a ce wannan agreement da aka baka ya mutu a lorke in ka ɗauki wani kamfani ni da kan kai nan ina da depo koli mm. katarban dizinaba yake yi tun da na biya kosiyon ta wari ta jika hamsin har yau ban taɓa biyan ko biye ba samanta mm. in ka ɗauki wani kamfani ko masu jirage wanda suke mulkin tana yawa miliyarori ba a ce musu ba he sun kawo duk shekara biyu agreement ɗinsu ya mutu na jirage su zo su sake wani mm. amma mu aikin haji duk shekara biyu baka haji ta uku he ka zo ka zuba miliyan uku a koho kenan ne suke sa ko tambaya babu mm. wannan suna cikin manyan matsaloli wanda in babu su kuɗin haji dole mutum ya kiyaso sai ya zubda su a ƙas sai ya rage mahajjati kuma ya ji daɗi. To idan an muku waɗannan dokoki da shirɗa kun biya su shin eh, eh, nan saɗai ne za ku ci ku kuma ku eh, maido waɗannan kuɗi na ku. Ai insha Allah da aikin lada ne muke aikin Allah ne muke wannan ba sai an tambaya ba dan ka zamana da mutane lahiya dan su ji daɗin aikinka kai da kanka ne mutane masu ajansu za su zo su zamana su ce ga yanda ya kamata a yi mm. amma ba wanda bisa cikin wajen kokowa ba su koma share daya su tsara kuɗin haji su bu san komi na haji ba su tsara shi a zo a ce kuɗin haji da kuɗin haji ai ana shawara ko ai ana tuntuba kuma ko tunda an san kuna da kamfani yo ai rikicin inda aka bar shi inda na gaya maka na fari wannan wanda suka iya tsara kuɗin hajin suna ina aka ce miliyon biyar za a biya suna ina ake ɗora mana miliyon uku duk haji biyu da rabi suna ina mm. bisa yin magana ba suna nan suna shuraren mu ba mm. wannan ba iya cikin wahala ta wanda muke dora ma mahazzata to ba ku gani kuma yawan kamfanonin shi kan kashe yana kasancewa ta muskila ita hakuma ita take da ƙarhi ita take da hanyoyi masu kyau wanda ita in ta daidaita bai yanda za a yi ta mm. huto ta ce tana da niyya na daidaitawa kaji waye zai magana in ta daidaita haka za a yi haka za a yi abdu sule abubakar wannan kasan da tamago sj na anap wannan matsala ta harkar uh, hajji da umara kun je bayanan malam alhaji nura kuma kun je bayanan abdu sannan kun je bayanan wato muhammadu hafizu shin akwai wani ƙari da za ku yi kahe in muku tambaya eh, lalle muna godiya na ji a uh, yanda hafizu ya ce na ji a um, yanda eh, maman nuru ya ce eh, lalle gaskiya ne Eh, hajin bana alhamdulillah mun yi aikin hajin bana ya yi kyawu da shekarun da suka wuce tunda aikin haji abinda nake son kara ciki ba yin aikin haji ɗari bisa dari bisa dari hmm. a ce babu matsala wannan ba aikin haji ne in an yi aikin haji ba a samu matsala ba babu aikin haji ba aikin haji ne ba duk wanda ya sanya da ake aikin haji ne shekara tana da tahiyata hmm. mai amma alhamdulillah tunda dai Eh, yawancin matsalar da muke samu na jirgi ne mm. bana alhamdulillah mun je cikin lokaci eh, ba a cire ba ba a cire ba mm. kamar yadda muka sabu sani hakanan ana cire kuma ana ɗaukar mutane ana kaiwa otal wannan duk ba mu samu ba mm-hmm. za mu ce dai alhamdulillah na'am malam sule Eh, kuna wakiltar apa eh, an san da wato kasar saudiya ta baiwa nijar eh, kujera dubu goma sha biyar har da ɗari takwas mm. amma idan aka dibi halin da kasar nijar take ciki da kuma yadda dai harkoki al'amura suke gudana wato nijar ta samu ta kai mahajjata dubu goma da an kai shin wannan gibi mi kake za ka iya cewa kan wannan rashin cika wannan adadi da kasar saudiya ta ba nijar shi eh. matsala ce ta kuɗi ko kuma matsala ce ta harkokin hajji da umara to ina zuwa ina so in gyara ne tukwana don to bismillah eh lalle cikin dubu goma nan da kace din nan eh. eh, wanda suka ta yi cikin vol eh, charter eh. su kaɗai ne wannan eh, akwai wasu wanda suka je daban-daban akwai wasu da suka je mm. daban-daban su ma sun kai dubu uku mm, to wannan a hukumance ne shi mm. wannan don duka-duka ne a mm-hmm. hukumance muna da wajen dubu goma sha uku da suka je da suka je haji a ah, inda haka ne ba matsala amma ka san kuma kowace shekara tana tahiyata gaskiya bana ga an samu matsala tunda me yasa wannan tunda babu kuɗi ba a samu kuɗi ba mutane ba su samu tunda sai ka gani wanda ya saba kai mutum goma da kyata yake samu ya kai mutum biyu hmm. kuma duk yawan duk yawan alhazan namu da suke zuwa sai bayan ko da ake cewa a tashi da wuri a zo a rubuta da wuri a zo sai daga baya mutane dai suka yi sai daga baya mutane suke zawa tunda aikin haji gaskiya ah. yana so a shirya su tun da wuri amma ba mu da ƙarhin ƙasar ka mu ba mu da ƙarhin fara haji tun da wuri tunda hmm. duk yawancin wanda suke zuwa haji biya musu ne ake mm. masu biya musu ko sai daga baya sai bayan sai bayan azumi ake fara shirya aikin haji duk mm. yawancin su sai bayan azumi wa suke sani ma in za su sai hajin mm-hmm. to shine yake kawo shine yake kawo wannan din kuma aikin haji yanzu inda ya kai inda ya kai shekarun ga mm. ita da kanta saudiya yanzu ta ba haji karhi da har ma petrol din da yake ke gare su tunda sun yi samun kuɗi yanzu Haji sun maida ta kurum sana'a ko sana'a na'am tunda abin da ake sama abin da ake sa ka kama zanci sabbi zancen eh, kudin kudin harashi mm. kudin harashin nan ba nan kade ba ba nan kade ba yake sa kudin haji ne ya ya tsada yanzu har ta har saudiya mm. kuma kun gani yana ne zan baka eh, wani sakamako ka gani ba nan gari mm. aikin gani Haji in kun tafi in mutum guda sun sani mutum ya shiga mm-hmm. amma fasfor ɗin nashi kasa a wasu masu taurin kai fasfor ɗin ga nasu sai su rike kansu sai su rike su gare su kai ko in baka kai shi ba tun da wuri kai an rajistaran shi in aikin hajji komai ya ƙare tun da a wasu kuɗi shine lalle sadi da yake ca wanda bai san aikin hajji ba a bar su bar magana cikin eh, sa kuɗin farashi faska a kowansu kuɗi da muke biya riyal talatin da shida bisa kowane alhaji sai mun ajiye su kamar garanti ce hmm. bai cikin kudin hajji me mai kamfani shi yake ajiya tunda mai da mishi ake in aiki hajji ya kare an duba an gani komi ya kare sai a mai da mishi kudin nan to mine ne suka kamu na bananga mutum guda da ka zuba mariyal talatin in ba in kai an rajistar passport din nashi ba daga baya in kowa ta yi kun ganin kowa ta yi shafi da sana barin shi hmm. to kudin amsan kudin da namu ne suke tsaci hmm. sai an duba gidaje an yi komi da komi an gani in komi ya zama daidai sai a ce to gashi za mu da maka kudin ka hmm. da ka aje mu kona hmm. deposit kenan deposit na to alhaji guda wanda bai kai passport na nashi shi kudin shi limka shi ake so goma sai an ci tare sai an cire tare ake to in ka samu mutum in ka samu mutum goma wanda ba su aje passport akwai matsala akwai matsala wa'ansu ni da nake maka magana ga banan ga ko dala ba su mai damini ba paske mm. na samu an su mutum takwas na samu ba ma ba su an rijistar su ne ba mm. cikin matsalar da muka samu madina lokacin a zo nan aka sa su tare da wasu alhazai na nishiyar mm. amma da aka je maka aka sabke su sai fasfor ɗin nasu aka ajiye su cikin biranen biranen aka yi an rijistar su ba a zo ba ka yi rijistar su cikin biran da muke shi ya kawo mutum takwas din nan aka lunka na zo sai aka ce to shikenan baka da kuɗi. to uh, ita wannan matsala uh, rashin wayar da kan su mahajjatan ne tun kafin lokaci ko ku ne kuke da nahi. sun sani hmm. tunda yanzu ka zo ka sabka da mutum ɗari uku ko ɗari hudu akwai wasu wanda yake so ya rike kayan shi bai so shi amsa fasfot na yana mishi wuya hmm. kamar yana so ya yawo kwarai ko abin nan hmm, sai ya rike kayan shi sai ya samu ya wuce da mutane amma ana sani in mun sani mun ce mishi to wane kai kawo mu tai mu aje ai ina na yana kawo shi yana yana cikin daki haka haka haka haka lokacin tashi yayi mm. amma sai su ba sani ba amma su mu suna samu asara to yanzu kaga duk wannan dinnan yanzu mu dole ne tunda hasara muke yanzu a gaban ku rika daukar matakai a gaban mu daukar matakai kuma cikin kudin farashin nan da ake cewa ana mm. cewa yana da tsada a zagaya a gani duk cikin region kasashen da suke za a ga kawai Nijar ya zama kasa sosai to madala to bari in dawo kan mama nuri malam nuri kun je wannan aikin hajjin shekara bana kun ganewa kan ku abubuwan da suka gudana musamman eh, a game da bangaren alhazan Nijar shin yaya wannan aiki eh, ya gudana a wannan kasa mai tsarki to alhamdulillah amma kafin baka wannan amsa mhm. zan komo zan can farashi mm. shi farashin nan da ake kwamiti ne yake yi nazarin shi akwai wakilai namu na kungiyoyi na consumator akwai wakilai na agents akwai wakilai na gwamnati kuma su 'yan agents su masana ne bisa duk wato abin da ake cewa turanci rubric wato layi layi na kudade na shi koho masana ne bisa duk abubuwa wanda ya shahi hashi abu biyu ne ya kasu da farashin jirgi da farashi dan abin da ya kamata su 'yan ajin su samu kuma da kwai abin da saudiya ta ka'idanta ta ce ga au mina ga abin da ya kamata a biya in abinci ga abin da ya kamata a biya kashi-kashi kuma abu ne ake yi ba a goye ba gaban kowa a bayyane zancen wani bai san wani ba a bai taso tun da dai akwai killan koho akwai wakilan su 'yan agents muke tsammanin mu ba mu san wani abu ba ko ma ba duhun kai gare mu ba muke tsammanin abin da ana yin shi daidai bakin gulgudu kuma kowa wanda ya zo wurin wannan kwamitikin yana fatan a samu farashi mai sauki kuma wannan zaman na kwamiti kamar yadda alhaji ta mugu ya faɗi shi ya sa ma aka samu rangwame ni ina tuni wa'annan ribarsu da suka tambaya kamar marash hmm. beneficiar ina tsammani hmm. nawa ne suka tambaya san mu muka zo da shawara muka musu shawara muka ce ku rage bana babu kuɗi kamar yadda ya faɗi suka rage jika hamsin kat da suka rage jika hamsin mu ne muka ce ku rage kaza ba su yi ma wallahi yana nan gashi kuma duk ko ina abin da ya rataya yau ni dai namu na Nijar kowa ya bakin kokarin shi yanzu dai kana wannan eh, shi wannan farashi mai sauki ne idan mai sauki ne lalle haka nan ne akwai akwai bayani duka akwai mm. bayani duka mm. kuma in ba a tattauna irin wannan abin nan ba a samu ba sosai to wajen tsari ko kuma zan hajin bana alhamdulillah ka san akwai abin da mutane ba sani ba musamman ma har kalmina in aka fayyace 'yan Nijar da sauran al'umma na Afirka da Lost. Akwai wani bayani da muka samu. Kamar tsari na mashishiyanta a cikin masabkin su na mina akwai hoto na satelit mm. na na'ura ta samaniya mm-hmm. da ta gwado da cewa i wannan city. da 'yan Nijar suke ya yi kowa tsari ba ka ga wani a titi ba a kwance alhali ko akwai kulkusan mutane da yawa za ka gani a titi a kwance ya yi ko ina duk da ake cewa akwai cunkoso ko kuma akwai lema ya yi ko ina a afirka da bince ba afirka da sauran ya yi ko ina kyawu wannan su kansu 'yan saudiya su ne suka wani ba mu muka waɗi ba to ya kamata mu kama mu rika yaba kanmu da kanmu mu san i eh, akwai abubuwan da wani yake gani na yabo wanda mu bamu gani ba ya kamata a bayyana shi. Eto, eh, eh, president wannan na ɗaya ne game da batun tsarin hajjin ga yakin ne daga cikin da ku kun je kun je hajjin. A'a kamar yadda na ce maka wajen suhuri alhamdulillah yadda aka tsara an ta hilaya. A ba mutane da wasu su yi ibada su duka waɗannan da kula duka wannan ba matsala. A wannan ta ibada zancen ibada an kuka kare har kalmina hmm. kuka kare kowa a ajan suke shi hmm. masabkin su na ajan kowa yadda ga dama za ka yi ibadar ka kaza. ko babu dan ajan sukin ko wannan da zai ce maka a babu matsala wajen wannan abu wajen abinci ne ke sa ido eh sa ido ne wajen mm. kuma an yi zancen mara wanda suka rasu kuma wannan wanda suka rasu da in ka ɗauka wani fiwa sun yi shekara saba'in saboda mm. sai dai mace guda shi ma ana kamar sauran kwana biya kare an kadras ce ta tara ko wata batar lafiya na infirmeri ita da ta zo kuma kawai sai rishin lahiya ta kamata ita kuma ba komai bane diabetes ke gare ya ta shiga abin da ke cewa turanci da diabetes ita kuma wannan sai aka mata observation kawai sai dai da aka yi ta hospital lokacin ta ita kaɗai ce wanda bata kai jikara saba'in ba kenan akwai matsala ta tsayi har kalhashi akwai matsala ta tsahi mun gano da cewa ni gani ne na gani da ido akwai tsayin da ba za su iya ba in ka san tsohon ka ya huce shekara saba'in gaskiya fi sabilillahi au ka gama shi da wani au ka biya wani au kuma a ɗauki sharza a rika yawo da shi hmm. kai ya zamanto ka ɗauki uh, tsohon ka ka je ka kai shi gurin ibada gurin wahalar wannan maimakon ya maka addu'a kuma ya maka Allah wadan muna jin labari iri iri wa an sa Allah wadan Allah isa suke to a kowanne mushkilar wani bi sai kaga gashi nan tsoho kwafta ko bai iyawa wannan wannan mafiya wanda suka rasu duk shekaru sun kai alal misali 70 akwai ma mai 72 to kaga wannan mushkila ce wannan babban mushkila ce gaskiya fi sabilillahi ya kamata a tsaya a yi tunani ajikin nan ba takarda ba eh kana da lahiya akwai wadda ta je ta ihu ma a can wallahi akwai wanda ta je ta aihu shi kuma alhali sai an je an maka bincike an tabbatar da cewa in mace ce an tabbatar da cewa baki da ciki kuma cikin wanda kaman lokacin shi bai kai baki je ki samu matsala a to kaga yanzu wannan macen idan da wani abu ya same ta za ku ba kowa ba za a gani su a ga koho ko kuma a ga mai medical ta mata na Nijar ce za a gani mm. to ya kamata a kiyaye wannan dai wannan na lura da wannan abubuwa na biyu kaya yaunin kaya akwai zari na mutane kowa yana so ya sika <laughs> kowa yana so ya kawo zigege sai ka ga adadin yaunin da aka bada a an kere auyauni ne na kaya na hannu auyauni ne na kaya na abin nan to wannan gaskiya fi sabilillah sai an yi nazari gare shi ya hatara ni na yi imani yan ajan suna bakin kokarin suna suna suna waya mutane da shi dai shawara da za a yi inda za ka diba yan Najeriya kowanne valis ce iri daya. in kilo arba'in ne kilo arba'in daga wannan baka da yanci ka huce wannan to ya kamata mu ma a yi tunani a shi wannan tsarin kai ya zaman to kaje kai mahajjanta alhaji kaje an auna kayanka saboda ya huce adadin sai ka ga sai daga karshe ka samu kayanka kaka ga lahin kuwa lahin ka ne amma tsari ya zaman to yan ajan sun haɗa kai ko ho sun haɗa kai ya zaman to a ka tsari in yaunin kaya ne ɗaya ne tak a yi valiz commune agence par agence wannan abin yana yiwa. To president ka in koma ga Abdu ina so in dawo kan wani batu ko wannan wannan shekara an samu mutanen da wasu 'yan agents agents ko kamfanin hajji da umara suka tai suka damfare su suka karbi kuɗin su kuma mutane suka zo ya mai don su ta hajji ba samu zuwa ba shin wani kira za ka yi ma irin waɗannan mutane da su suke ta suna dora su don su amshe musu kuɗi musamman mutanen da ke karkara. To wallahi ina ke tsamanin shekarar bara wacce ne aka samu irin wannan abu. Bana ma an samu. Hmm. Kuma su tsakankanin sai a sun san wane ne na kirki wane ne hmm. lalatacci. yanzu wannan wannan matsala hmm. ya kamata a kaman abin da ake cewa evaluation ita wanda ko daga AI bincike na kwarai irin wannan mushkila wanda ake samunta duk wanda aka same shi da mushkila ya kamata a ce akwai sanction me ya sanction doka dai a hukunta shi hukunci tun tunda ka yaudari mutane bana to ba ba barka ba ka yaudari mutane ko ba gaskiya ba tunda mm. baiwa wani baka san baya aka yi ya samu kudin shi ya zo ya zuba da ya taho haji wani kudade ne wanda ya rika sa asusun shekara da shekaru wani ɗan dabobin shi ya je ya saida wani ɗan uwan shi ya saida gonar shi ya kama mishi ya saya kai kuma shi kenan a zuwa zuba ma kuɗi kawai ka rubuta ciki da kuɗin mutane ka bace wannan ba daidai ba ne to ya kamata a samu daidaituwa musamman ma tsakanin koho da ajan su irin wannan mutanen ɓata gari tunda ɓata gari ne mm-hmm. tunda ajan su ma akwai na kwarai mafi yawansu na kwarai ya taruwa duka ba ya taruwa baiwa to irin wannan mutane ya kamata a san hukuncin da aka musu kuma su wato mutanen karkara kuma su rika hattara eh kuma a san ko su wane ne nan gaba a bayyana su a kiyaye yawa yawa to malam saddi abdu eh, kaje wasu matsaloli da ake fuskanta a yawancin lokaci idan an ce aikin hajin Eh, a wannan kasa ta ta Nijar shin a bangaren ko na irin matakai ne kuke ɗauka eh, na ganin wannan batu da muka taɓo kan wasu da aka yaudara kuma ba su ja hajin ba a kafin a zo yaudara tukun mhm. wannan abu da ya shahi yan mutane ne kaɗan cikin mutane ɗaruruwa mm. mu wannan a gurin mu ba wani matsala bane babba saboda duk wanda ya ci kuɗin mahajjaci tudurwa feji ake kai shi mm. ba wata matsala in ya so alabishi koho in tana so ta yi su kin agence kin shi ta ce bai ƙara aiki amma in ka ci kuɗin mutum ga feji nan tuduruwa mm. me shaf da suna da matsaloli da yawa su da kan kansa akwai kuɗi wanda in abin aje a bincika a cikin koho ne wanda an je wani bai zo ba ka sa kuɗin wani na jirgi mutumin nan bai tahi ba a maida maka ba za a maida maka ba mm. yau jirgib muna nan mutanen mu suna da kuɗaɗe a aje in na zo cikin matsala da muka samu lalle mahajjata gaba ɗaya sun tahi sun zo lahiya amma wallahi muna da dubunnai na kululluka wanda ba su zo ba har yau wanda kuma bamu ji daɗin su ba saboda yanda za a yi mahajjaci ya je maka ya komo gida lahiya babu kwalin shi a kusa dan zanzamkin da el bagaruwar da za shi ya ba mutane babu ita yau mun kai wajen kwana goma sha biyar a kaɗan ma muna jiran wannan kwalilluka mm. ba su iso ba an ce sun nihi kano daga kano tana yiwa za su zo nan mm. yanzu muna nan muna jira mm. wannan ba karamar mushkila ba ce akwai masu ajans in bayan Allah wanda mutanen su nesa suke suka ce sun ki bisa shiriya su bar nan garin cikin gidajen suke a yanzu haka a zamane su dai ah, kwalin su ya zo da suke kusa su sun tahi wanda suka san wannan ba komai bane ba sun ba hanya tudurwa sun shiri amma wallahi akwai mutane har yau a zamne kuma wanda suka shirin ma talho kowace rana babu ranar da za ta huto ta faɗi talho bai kai ba ɗari wanda mutane za su to ba ganin eh, kayan nan da ake sayo ina zuwa wannan kaya ba su bane hmm. bin yarraba da wannan ka san menene abin da aka yake da kowane mahajjaci abin da muka saba kilo arba'in ake rubuta mishi hmm. sai ya zamanto babban mushkila lokacin da aka bada aka yi kwantara ta jirage ba a kirayi masu ajansu ba a yau ni in na ce maka ai ka san dai cikin kwantara akwai abin da ya kamata kai ka yi akwai abin da ya kamata ni in yi abin akwai abin da ya kamata avioner ya yi kowa akwai durwakin shi akwai carnival standard mm. wanda ya kamata a ce an yi respect kowa ya bi sharuɗin kowa ya bi sharuɗin da ya sabka akan shi mm. to mu a yau bin san ba ko dan uwana ce mago ya san wani abu a ciki ni dai bin taba ganin wannan kwantarakin ba wani ma ya ce mini bai taba gani ba haka muke tahiya kenan masu jirage abin da suka ga dama za su rubuta mana amma mun san puwa standard wanda duk kasashen duniya a kaɗan ma wannan kilan arba'in ko a ce kai kilo ishirin da uku uku guda biyu hmm. shafe arba'in eh, ina zuwa ne yanzu su ne ba su zo ba nan kasal hmm. su ne ba su zo ba dubunne ne hmm. su ne ba su zo ba mu ko jiya a nafi mun yi ranyo sama wannan tunda mutane sun dame mu kuma mun rasa inda za mu saka mu tunda mahajjaci bai da kaya ina zaka sashi ne ba ga ta inda an kawo na ake sabka ina ne inda ka hau eh, eh, su ma ba su labari ba su labari ina suke da labari ba su labari tunda inda su labari mu a hausan mu sai su yi communique a radio da tele su ce jama'a su ɗauki hakuri ko su ce masu agents ku ɗauki hakuri wannan kaya sun nihi Kaduna ko suna Kano ko an yi wane ne hankalin mu ya kwanta mu hayo bon da ya ce mana in na kare zancen jirage kaga kenan ni mahajjaci bin gaba laihin shi ko daya wannan da ake cewa ka goyi kaya kayi wane saka odo ne mm. in yayi yawa avioner su ce sashi cikin shut shikenan mm. amma wannan kali kwali an bonne di form hal akwai wanda ni da kanka na nayi fezan kwali na mahajjata arba'in da rabi saboda rabin nan wallahi da aka bincike aka hudda wannan rabin bisa yarda ba mm. kenan mutane normal ne kayan su amma kuma yau in na je zancen muna ka san wanda ya sha wuya a jikin shi shi ke ni cikin biro 38 ne kamar aka ce a cikin wajen biro guda hudu 38 iya cikin wanda suka samu matsala fiye da kowa mm. kenan kana da labarin abubuwan ni ya yi karhin labari a mm. jikina na ji wuya kai ne jo kai ne gana ni insha Allah tun da wannan biro 38 a kusa da kai ga sauran birarruka kafe lipton ruwan sanyi abinci iri-iri jirgin suna ci ka yi lissahi kamar a ce yanzu kai kana ecole da kalas uku wannan kalas ɗaya biyu a mm. ka musu sharba a ka musu saman buta a ka musu lipton su rika sha mm. wannan kalas guda yara suna kallo baka da ikon da zaka ce su zo su taba kuma kai baka da shi a hannunka ka ɗauka ka basu mm. wani irin kallo zasu maka in baka yi ba komi wannan babban yayiwa in ce a ce mini wannan karamin matsala ce haka muka yi wannan kwanakin fat na mina da mu kai ko biran da ko mutanen da suka kuna kamar a ce superior mm, eh, administrative da wannan biran mm. su da kansa ai mun je gurin su mun ga yadda suke cikin wani biro ne aka tsaga aka dan soka su a ciki ole da a musu biro cikakke da tafi da sanyi da komai a nan aka tsaga dan guri aka soka su saboda transit kawai shi matsala gare shi mm. amma kal amance yanda wannan eh, eh, kowa kudin shi ya bada yanda talaka ya biya jika wajen 150 saman wannan zaman haka mai wanda ya kowa kuɗi ya biya jika 150 kowa bai to a gane ka me kawo wannan matsala me ya kawo wannan matsala hmm. matsala a gaskiya ni gan nake manyan mu ya kamata mu su nuna mana me ya kawo wannan matsala hmm. ai akwai shalgabanni wanda za su ce to tunda wannan mahajjata ba su suka yi laifi bari mu nemo cikin gaugawa hmm. wannan ramin a cike shi mutanen na a ba su abinci eh, gaba a san yadda za a yi kuma abin da ya ƙara ciwo wa'annan mutanen ba su da abinci ba ka saya ba a wani guri saboda bakin inda kan kinmu na Nijar yake ba don wulakanci ba gaskiya ne ake faɗi ba hmm. bakin kan kinmu na Nijar in ka ce zaka huto he ayi tsammanin ba yar kinka bace ta huta kamar jamarat je zaka hmm. sai a ce koma in ka huto wajen ma abincin sai da babu shi sai ka je kan kin Burkina ko ka je kan kin Senegal ko ka je kan kowa wanda yake ji ya ga haka kai hmm. to yaya za a yi kaga wannan matsala ce ba karama ba muka kare wannan muka tahi arfa haka aka ce Eh, tanti wannan na arafat he mun biya jika tamanin da biyu a kuɗinmu na nan ga bankin nan da aka brm ga ta nan da aka buɗe ta rampoin wace ce ake taimata rampoin cesium tarabiyan aka buɗa ta anan aka ce duk wanda bai je bai zuba ba za a bashi biza ba mu a lokacin da mutanenmu sun ta yi umara mutanenmu na anaf muka ce to in kun je ku tambaya in dai hal akwai kashi akwai wannan arete an yi shi na wannan kuɗi ku zo mana da shi mun sani sai official za mu biya mm. suka je suka zo suka ce wallahi a can ma wannan abun ba a san kan gadon shi ba aka tilasa mu muka zo muka zuba wannan kuɗi da muka je arfa mm. sanyin ba na kirki ba ne humidificator ne da wani ɗan mm. ruwa a gindin shi lokacin da ya ga dama ya tsaya shi ma matsala jika 82 kowane mahajjaci muka biya mai da uku ne ma ko to kowa haka muka biya mai amma muka wuni cikin zahi kuma tsiyal kahin mu tashi aka zo aka yanke wannan wutar da bata ba dama da kyau aka yanke ta aka ce an kare ku tashi ku ta yau abdu na gode na kare lokaci ne yake kurace mana bana ne koma kan abdu sule abubakar eh, chamago kaji bayanin akwai abin da za ka kara tunda ana nuna min da lokaci ya kure eh, ina son kara bisa kayan da nake son kayan nan kayan nan ba laihinmu ne ba ba laihin mai jirgi ne ba laihin alhazi ne da kansu basko mine ne matsala a gurguje. mine ne matsala ka san matsala ka'idan hmm. aeroport din saudiya kai fasaje in ka zo duk da kowane irin kayan ne in ka zo da shi na vola charter nauyin kayan yana bisa kan mai jirgi mu ko mutanen mu kayan nan na hannu wallahi ka samu ka samu wa'ansu da suke za su kama kilo hamsin zari dai zari ka ji ko a yi zarin nan to zarin nan kayan nan sun zo su an hilin jirgin saudiya sai su ce ma maksar ce take da mutum maksar gashi kayan ga naku ba su shiga dama ba su iya shiga cikin jirgi a ka'ida ce wannan sai a ce musu to gashi yanzu kun san zaku to su kayan wannan sun amsa ga mutane babu talan gare su babu komi dole ne dole ne za su kai su hmm. su bar manyan kayan nan hmm. shi yake kawo matsalan nan da jinkiri ma da lokaci abu da wanda sadi yake cewa kayan nan jirgi uku aka bari kayan jirgi uku hmm. bin san ko tan nawa yake kaiwa su aka bari can amma duk da za su zo duk da kan Allah ya sa hmm. yanzu an ce tunda mu da muka zo muka kare ma akwai mutanen Najeriya dole ne a dauke su a kawo su aka kawo su Kano hmm. yanzu yanda aka duka su mu dai abin da muke roƙo dai ya zo dai lafiya lafiya me kayan zancen kayan nan gaskiya abin da zai kare ta kadai sai mai jirgi ya yi abin nan din shi saka din shi hmm. in ya saka din shi alhazai muka ce to kun gani ga kan ga saka din da zai shiga jirgi kawai dai misalin na an saba yin shi mm. an saba yin shi so daya da ibu jori ya aiki mm. yayi saka din nan yayi saka din 40 eh, kilo hmm. ya yi saka din 10 kilo ba a samu matsala ba a samu matsala ba madalla ina hata wannan matsala ba za a sami ta mana eh, nura alhaji zan cewa a dunkule akwai wani kira saboda lokaci ya ce mana eh, kan wannan haji da haji bu shekara bana alhamdulillah za a ce to yanzu dai babban kira shine dai inda aka samu Mishkila ya zamanto an gyara ta wanda Nijar take iya gyara mhm. kuma a yi tunani da cewa ƙasar wasu ce muke zuwa fa mhm. shi dai ya zamanto mushkiloli an gan su a irin sansan su mhm. a shaida bana mun samu mushkila kaza mun samu mushkila kaza muna fatan ba za mu samu ba da ɗaya na biyu wajen harkar kaya kalmu so kanmu wannan akwai wannan mushkila kowa so yake si kaya kowa so yake kawo kaya da yawa in dai ba a tsara ba harkar valis mai adadin yauni kowa wanda yake ya ɗauka to kullum wallahi wannan matsala za mu samu kuma muna fatan kayan kowa ya zo to madalla eh, eh to eh, mala abdu a gurguje akwai wani kira da saƙo a kira da zan yi a gaskiya mu mushkila da ita zan fara mm, tun da fara ma da ita muka shiga a rubuta mahajjata mm. kun san in kuna na bana da aka buɗe gaho rana tsaka aka ce vol regile mm. su ne masu shiga jirgin yawo su je a rubuta su a cikin gaugawa ka ji in gaya maka ba a yi ba ka'ida ba a yi ba komi mutane suka shiga suka yi ta zubawa cikin 'yan mintuna kaɗan sai aka ce volare gile ya ƙare babbal matsala da koho ta samu babu wanda ta kai na 'yan jirgin yawo a nan gaba kuke a nan gaba abin da muke so a ɗauki lokaci isasshe a ce daga rana kaza zuwa rana kaza za a yi a resire ɗaya kenan mm. kuma yanda aka saba irin na da kowane grup a shi kotakin shi na vol regile kamar a da di ake cewa kowa iya da shi mm. in ka wuce san kayi kayi laifi in ka tsaya a wannan kayi daidai mm. amma in aka baka kotakin ka da kanka ka san mutum nawa zaka dauka na vol regile a dunkule e tamago a dunkule mi wani kira gare ku a dunkule ne ke gare ni nake so in kawo shine a duba muna cikin abin harka farashin nan mm. ka gani dai agreement din nan da renouvelment da agreement din nan a duba su kuma da a sani sun sani sare ko da me nake magana su eh, magabatan namu na na koho kudin haji gaskiya in ba an je saudiya ne ba kowace shekara akwai sabon abin da suke kawo hmm. kuma sun kawo sabon abu kudi ne yake kawo don ka tsaya a yi nazari a duba wannan abu karshen wato maharta mu ta studio kalagu wanda muka tattauna kan batun aikin hajjin shekarar bana da aka kammala a dunkule dai kamar yadda muka saurari mutanen da muka gaito kamar malam mamman nuri na adidisi wadata da siddi abdu na anap da kuma abdu sule abubakar eh, wanda aka yi da chamago na sg na apa da kuma wato muhammadu afizo na kuhu da eh, muka tutubata taho amadin dukkan mutanen da muka ta baki da kuma malamin da ya haɗa ni da ku akan injin liman ma'adani ke ce da ku sai wani mako na gaba idan Allah ya kai mu.